Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 27 ga watan Mayu na shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga alheri da kanin labarai. To Hafiz ana ƙara ganin tabbacin yiwuwar tuhumar tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa bayan da jaridar Washington Post ta wallafa cewa an kafa kwamitin tantance laifi na musamman a birnin New York domin bincike harkokin kasuwancin Trump. an samu ƙarin gawarwakin waɗanda suka mutu a hatsarin kwale-kwalen da ya auku jiya laraba a garin wara da ke jihar kebin najeriya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kammala ziyararsa gabas ta tsakiya da nufin karfafa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan falasɗinawa a zirin gaza kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji irin shawarwarin da aka bayar a taron karɓar shawarwari kan gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da aka gudanar na jihohin Plateau da Nasara da kuma Benue a garin Jos. Gyaran fuska wa kundin tsarin mulkin ƙasa, sashen shari'a, harkokin zaɓe, baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu da gyara kan yadda ƙarfin mulki ke matakin tarayya fiye da jihohi da ƙananan hukumomi. Gwamnatin jihar Neja da ke fama da harharen 'yan bindiga a sassan jihar ta kaddamar da rundunar 'yan sintiri ta musamman. kwadina da wannan aka tara a tabbatar da cewa da su yi aiki tukuru domin neman zaman lafiya a jihar Neja. Bayan haka kuma za ku ji cewa kungiyar malaman koyar da ilimin aikin jarida da yada labarai ta nahiyar Afirka tana gudanar da taro kan yadda za ta koyar da ɗalibai amfani da kafofin sada zumunta na zamani don magance matsalolin tsaro a nahiyar. kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa alheri Grace Abdu. Ana ƙara ganin tabbacin yiwuwar tuhumar tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa bayan da jaridar Washington Post ta wallafa cewa an kafa kwamitin tantance laifi na musamman a birnin New York domin bincike harkokin kasuwancin Trump. kwamitin binciken shari'ar zai yi aiki na tsawon watanni shida lokaci mai tsawo nesa da wata guda da aka saba ba masu sauraron bahasi kan tuhumar aikata laifi masu sauraron bahasin za su saurari bayanai kan shaidu da aka tattara a binciken da aka gudanar na tsawon shekaru biyu da suka shafi hukumci guda biyu da kotun koli ta yanke da ba ofishin babban alkalin lardin manhattan izinin samun bayanan kudin haraji na tsohon shugaban kasar. Tsawon lokacin aikin da aka ɗibarwa masu sauraron bahasin binciken na nuni da cewa masu shigar da ƙara suna shirin gabatar da ƙara da za a ɗauki lokaci ana saurare in ji Rebecca Rafi farfesa a makarantar koyar da aikin lauya a birnin New York wadda ta taɓa aiki a matsayin mai shigar da ƙara a Manhattan. ta ce wannan matakin farko ne a shirin gabatar da ƙara aikata laifi kuma zai yi wuya a kasa shigar da ƙara bayan sauraron bayanan masu gudanar da binciken an samu ƙarin gawarwakin waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin ruwan da ya auku jiya laraba a garin wara jihar kebbi wakilin muryar amurka Mohammed nasir ya zanta da shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar sani dododo wanda ya ƙarin haske dangane da lamarin da kuma abin da ya sa zuwa yanzu ba a iya gano mafiya yawa daga cikin fasinjojin kwale-kwalen ba. An samu guda biyar hamayaniya ta farko da wasu mutane guda hudu an kada su da wayancan mutane guda ashirin da biyu kada an samu kusan guda ashirin da bakwai kenan bisa ga al'ada ta ruwa na nutsewa to su gawakin mutane alal akalla sai sun kwana sannan ake samu dago su sama inda sun mutu kuma yana yawa a same su wurare daban-daban ko kuma kila a je can wata gawa ta zo ta sarka ga eh, wani icce ko wani gumbi haka ko wani abu amma dai su da yake masu ta'amali da sun sawa da wani abin duk yadda za a yi a ga an kubutar da gawakin insha Allah eh, za a yi Allah ya riga ta fito daga awakin. To kamar su an kara gano iyalan waɗanda ba a gani ba ko kuma wanda suka rasu. A gidaje akwai gidan zaka iske yarinya takwas duk ba a gansu ba. Dan ana zuke da suna cikin wannan ibtila'i din. Wani a samu biyu wani wuri uku. Babu gida cikin garin waro wanda ba a rasa gidan da aka samu ɗaya biyu uku a cikin wannan gari. Saboda kusan yaran suna da yawa kuma mata ne da yawa wanda suka tashi ƙananan yaran da 'yan mata budare da masu wasu kaɗan wuce saɗan saboda zuwa wurin wannan wurin sana'a da ake wannan a hakon zinari na daga jihar niger da ya mu nan jihar kebbi suna kai musu abinci ne to ba sun kai za su dawo ne wannan abin ya zaka faru Shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar Kebbi Sani Dododo a hirarsa da wakilinmu Mohammed Nasir. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyararsa a gabas ta tsakiya da nufin karfafa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa a zirin Gaza. tare da yabawa sarkin jordan abdallah sabili da jagorancin kwarai da ya taimaka aka iya cimma matsaya blinken ya shaidawa manema labarai bayan ganawa da sarki abdallah a aman cewa gudunmuwar da jordan ta bayar kwanan nan wajen kawo ƙarshen rikici a isra'ila ya nuna rawar da masarautar ke takawa na wanzar da zaman lafiya a yankin da ya sa dangantakar mu take da ƙarfi da kuma muhimmanci blinken ya isa jordan inda rabin al'ummar miliyan goma asali falasinawa ne bayan ganawa ta farko a alkahira da shugaban kasar misira abdallah fatah el sisi da ministan harkokin kasashen ketare same shukri kasar misira ta taka gagarumar ruwa a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikice-rikicen lokutan baya. toma Dalla anjima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Wakilan al'ummomin jihohin Filato da Nasarawa da kuma Benue sun gabatar da ƙudurorin jama'ar su don yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin Najeriya da Majalisar Dattawan Ƙasar ta shirya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani kan taron da aka gudanar a Jos Fadar gwamnatin jihar Filato. Shugaban kwamitin a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue, Sanata Abdullahi Adamu ya fara ne da cewa Majalisar Dattawa ta tara ta gano cewa yin gyaran fuska wa kundin tsarin mulkin ƙasa, sashen shari'a, harkokin zaɓe, baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu da gyara kan yadda ƙarfin mulki ke matakin tarayya fiye da jihohi da ƙananan hukumomi za su samar da daidaituwan lamura. This ongoing review provides a platform for the good people of Nigeria to express their Ya ce zaman sauraron ra'ayoyin jama'an an shirya shi ne a shiyoyi ta yadda jama'a za su samu damar tsoma bakin su kan harkokin da suka shafe su. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ya wakilci gwamnonin Nasarawa da Benue ya karfafa batun duba yiwuwar karfafa 'yan sintiri samar da 'yan sandan jihohi raba kason arzikin kasa ta yadda jihohi da kananan hukumomi za su sami kaso mai tsoka. The North Central Zone Public Hearing will produce some of the best solutions to the current challenges of the the nation. Ya ce bisa ga irin gudunmawar da al'ummomin jihohin Arewa ta tsakiya suka bayar yana da yakinin zai samar da masala kan matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Kakakin majalisar jihar Benue Titus Uba ya ce al'ummar jihar Benue sun karfafa batun hana kiwo a fili ne. Prohibition of open grazing. Bongom Jos da Jacob Buba wanda ya wakilci sarakuna a wurin taron ya bayyana takaicinsa ne kan yadda aka cire darasin tarihi a darussan karatu a makarantu inda ya ce zai tauye wa yara sanin asalinsu. Who is an indigenous who is a citizen? There are ya ce batun zama ɗan ƙasa da ɗan asali dole ne a duba matakan da suka dace saboda kowane yanki na ƙasa na da waɗanda suka mallaka sauran ƙungiyoyi da dama sun gabatar da gudunmuwarsu sunana comrade eugene manji ni ne kuma elected chairman na plateau state council position namu guda ɗaya shine zancen minimum wage to wannan minimum wage ma doka ne na duniya yawancin state ma ba sun cika dukan ba sunana jummai dake na shugabancin rapper muka ce 35 bisa dari ba faɗa muke da su ba kenan wai har yanzu ko ba gamsu da wato abin da ake ma mata ba bayan idan kika duba ministoci akwai mata ƙananan hukumomi akwai mata jiha akwai mata bai har yanzu ba ku gamsu ba a'a ba mu gamsu ba muna cewa a ba mace na kwari don ta san da ta fito ta duba kasawan mace ta daga ta ta sa ta a kujerin da ita ma za ta taimaka wa al'umma bayan tattara gudunmawar al'umma ne majalisar dattawan za ta duba waɗanda kenan tuntuni da sababbi. sababbin shawarwari da jama'a suka bayar don samar da daftari da ya dace da al'ummar kasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. yayin da ake ƙara shaci faɗi a kan yiwuwar cutar covid-19 ta bulla ne daga ɗakin binciken kwakwa a ƙasar china jiya laraba shugaban amurka joe biden ya umarci cibiyoyin amurka su ƙara ƙami wajen tattarawa da kuma tantance bayanai da za su kawo mu kusa da sanin ainihin asalin cutar biden ya ba jami'an leƙen asirin ƙasar wa'adin kwanaki 90 su samar da bayanai na zahiri bayan da ya sami rahoto a wannan watan ba tare da tabbacin tushen cutar ba. Jami'an Amurka sun shafa watanni suna jaddada cewa rashin haɗin kai daga gwamnatin Beijing yana hana yunkurin ƙasashen waje sanin tushen cutar corona da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane miliyan uku da dubu ɗari hudu a ƙasashen duniya da suka hada da mutane sama da dubu ɗari shida a Amurka. Hukumar lafiya ta duniya da ke shirin sake gudanar da bincike karo na biyu kan asalin cutar ta fuskanci suka sabili da watsi da bayanan da aka yi cewa cutar ta bulla ne daga wani ɗakin binciken kimiyya na ƙasar China abinda jami'ai a Beijing suka yi ta musantawa. Watanni biyu da suka shige hukumar ta yake hukunci a rahoton cewa yana da wuya ainun a ce annobar COVID-19 ta bulla daga ɗakin binciken kwakwa da ke Wuhan. gaida alheri Grace Abdi ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da kokarin ganin an kawar da 'yan bindiga masu satar mutane da suka addabi jihar Neja da ke Najeriya. gwamnatin jihar ta kaddamar da wata rundunar 'yan sintiri da aka baiwa horo na musamman ta yadda za su yi yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suke kai har-har a sassan jihar ga rahoton da wakilin mustapha nasiru batsari ya haɗa mana gwamnatin jihar Nejan dai ta ce ta samar da waɗannan 'yan sintiri da za su gudanar da aiki tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro domin hakan zai taimaka gaya a yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda in ji kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger. barista abdulmalik sarkin daji wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a wajen kaddamar da waɗannan 'yan sintiri. na farko ka gansu a uniform kilan da baka yi tsammani ba gwamnatin jiha ita ta kawo wannan uniform wannan shine mataki na farko da aka taɓa yin haka ga wannan special vigilante corps na biyu kuma a yau dinnan da suke fita akwai appointment letter wanda gwamna ya ce a ba su a matsayin ma'aikata na jihar Niger na uku duk wani abu da zai same su wajen aiwatar da aiki aikin su na tsautsayi ko hatsari gwamnatin jihar Niger ita za ta dauki nauyi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar niger Alhaji Adamu Usman ya ce sun zaɓo 'yan sintirin ne daga ƙungiyoyin da suke taimakawa jami'an tsaro a jihar. Wanda muka tare ne yanzu 160 ne kuma next batch za su zo ko next week kuma haka za mu ci gaba sai mun samu dukkan kungiyoyin na an masu training an sa su ƙarƙashin ƙungiya guda ɗaya kuma gaskiya mun gamsu da training da aka yi musu domin ai training na su yadda za su kare hakkin ya adam yadda za su yi information gathering. Nasiru Muhammad Manta shine kwamandan kungiyar 'yan banga a jihar Niger ya ce za su taimaka domin tabbatar da zaman lafiya a jihar. Wa'annan 'yan ta'adda da ke cikin wannan wuri domin gurbata al'amura da ke faɗin wa'annan wuri yana ɗaya daga cikin dama da kuma gwamna bacin ran shi da sarakunan jihar Naija na al'adun gargajiya da hankalinsu ya tashi ko kuma bacin rai a gare su domin a tabbatar da cewa squad dina da wannan aka tara a tabbatar da cewa da su yi aiki tukuru domin neman zaman lafiya a jihar Naija. Fata dai al'ummar jihar naija su ga canji a sakamakon waɗannan 'yan sintiri na musamman da gwamnatin jihar ta samar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yayin da aka shiga rana ta biyu da fara taron kungiyar malaman koyar da ilimin aikin jarida da yada labarai ta nahiyar Afirka wato African Council for Communication Education wadda ke gudana a jihar Kano da ya mai da hankali kan rawar da kafofin yada labaru za su taka wajen magance kalubalen tsaro a kasashen Afirka irin su Najeriya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Jami'ar Bayar Kano ce ke karɓar bakuncin taron na bana wadda ake sa ran gabatar da makalu fiye da ɗari biyu daga shehunan malamai da ƙwararru a ilimin aikin jarida da yada labarai a kwalejojin fasaha da jami'o'in nahiyar Afirka. kusan kowa ya riga san cewa a ƙasar najeriya akwai matsaloli na tsaro to mu kuma a matsayin mu na masana harkar sadarwa da aikin jarida wajibi musamman ganin wannan kungiya ce ta afirka gaba daya a duba a harkar kafafen yada labarai da kuma dangantaka su da tsaro ta yadda zai kasance kafafen yada labarai sun taka rawa kwarai da gaske wajen waye da kan jama'a wajen harkar magance matsalar tsaro da kuma yin abin da ya kamata domin ganin an kawo karshen wannan matsala wata ta kici ta ya shekara da shekaru. Dakta mai nasara Yakubu Kurfi kenan shugaban sashin koyar da ilimin yada labarai da aikin jarida na Jami'ar Bayar Kano. tsohon kakakin rundunar sojojin ƙasa ta najeriya brigadier janar sani usman kuka sheka na cikin waɗanda suka gabatar da makala a zauren taron duniya ta shiga wani sabon yanayi to dole ne kuma ya kasance su kansu da masu koyarwa da waɗanda ake koyarwa da kuma waɗanda suke aikin jarida dole ne su canza salo bisa yanayin da muka sami kanmu ta fuskar tsaro ta fuskar wannan annoba da kuma halayyar mutane da ta canza saboda abin da ya faru kamar akwai alaka kenan tsakanin covid-19 da zancen tsaro kwarai da gaske allah da ya rufe asiri ma annoba ba ta tasiri ba a afirka musamman ma a najeriya kamar wasu bangarori na duniya in aka yi maganar tsaro aka yi maganar mutum bai da rai ai kaga zancen tsaro ya kare kuma wasu matakai da ake ɗauka suna tauye al'amuran tsaron su kansu sabunta manhajar ilimin sadarwa da aikin jarida domin koyar da ɗalibai a jami'o'i na daga cikin manyan manufofin wannan kungiya ta malaman koyar da ilimin aikin jarida ta afirka wato African Council for Communication Education in ji farfesa abdalla uba adamu kungiyar an kafa ta ne saboda a cimma irin wannan burin na cewa sababbin hanyoyin sadarwa da suke fitowa kamata a narkar da su a cikin manhajar da ake koyarwa kamar su whatsapp telegram twitter snapchat tiktok saboda idan yaro ya riga ya gama makaranta ya gama jami'a ya fito to fa zai iya gwagwarmaya akan kowace hanyar sadarwa ba wai wata tsohuwar hanyar da aka sani abun kunya ne a ce kai kana da digiri a mass communication amma baka san wayannan hanyoyin sadarwa ba to manufan mu shine mu tattaro wayannan sababbin hanyoyin sadarwa mu narkar da su cikin manhajojin mu kuma ana samun nasara shugaban jami'ar bayar Kano farfesa Sagir Adamu Abbas ya ce jami'ar ta yi fice wajen bincike da horas da ɗalibai a fannonin ilimi daban-daban. ka gan ka duba a nan biyu ke muna da harkar jarida da take wanda ake bugawa shine print media muna da radio to yanzu kuma wata ɗayan da ya wuce mun ba da approval na a sayo kayayyaki na talabijin za mu fara yada labarai ta talabijin kamar yadda sauran gidajen talabijin suke yi kullum za mu ci gaba da karfafa tsarin karatu da muke bayarwa a bayero university kano shehunan malamai a fannin yada labarai da aikin jarida daga kasashen afirka daban-daban ne ke halartar taron a fili da kuma ta hanyar fasaha sadarwa ta zamani wato zoom mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Naija. da Muhammad Sa'idu Esu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Naija. da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare hakkokin mata rafa a jihar Naija. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya nemi sanin masababin tashin hankali musamman tsakanin mata ga bayanin barista Hadiza. Mafi yawanci auren dole shekaru uku zuwa biyar da suka wuce in kuntuna akwai matsalolin da aka samu mata su samu mazajen su fiya-fiya su ci su mutu ba komai ba ko auren dole ne ko kuma sun samu rashin fahimta tsakaninsu ba zai wuce abin da zai yiwu a yi magana shi kenan matsalan za ta kare ba kawai matsala ce ta rayuwa ta zamani kaga yanzu sarakunanmu an maida su gefe gwamna shi yake da shugaba a gari to gwamna bai gama sanin matsalan da ya shafi jama'a gaba ɗaya ba bari wanda yake tudun fulani matsalan shi daban da wanda yake cikin gari wanda yake cikin gari matsalan shi daban da wanda yake cancaga haka su uku matsalan su daban da wanda suke bidda a cikin bidda ma wanda suke eso daban wanda suke wadata daban kowa da matsalan shi abin da ya shafi al'umma sarakunan su ne za suka fi cancanta su san meye matsalolinmu su ma sai sun aiki da dagatansu mm. hakimansu za a san wannan unguwan ga matsalansu wannan unguwan ga matsalansu wasu matsalansu tsaro wasu matsalansu fyaɗe wasu matsalansu yunwa wasu matsalansu makarantu wasu matsalansu a dukan ma matsalan mu fitila wasu matsala talauci yanzu in ka duba gidaje goma a unguwa da kyar za ka samu gida biyar da za a ce maka mata suna da hanyar samun kuɗin kansu mu yi magana tsakani da Allah namiji ya ɗauko ki gidan iyayenki ya auro ki babu yanda za a yi kowane matsala da kike da shi na kuɗi ya iya magance miki shi ba ta yiwuwa saboda shi ba Allah bane zai miki maganin goma amma an kaga ya yi kokari ya ba da abinci ya yi miki tufafi ko ba yanda kika so ba mace kuma tana da hanyar kuɗinta kuma shi yana da tausayi da yaddan Allah za a zauna lafiya. Eh, to Bibi Sharif me za ka rufe mana shi fatanka domin ganin an samu a akan waɗannan abubuwa na zamantakewar iyali. A ƙarshe ina so na yi kira ga duka masu ruwa da tsaki mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ganin yadda za mu kawo ƙarshen wannan abu. na farko za mu fara da family system kamar da shi gabatar ya kamata mu iyaye mu sa ido ga ah, tasowan 'ya'yanmu ya mun mun kokata mun ba su ah, tarbiyya da ya dace da kuma ya kamata abu na biyu kuma su ne su matan ina so na ƙara kira a gare su suma ya zamanto muna sa ah, haƙuri a cikin zuciyar mu kuma muna duba cewa wannan zaman aure abu ne fa na addini da muke ba abu wani na ganin kanmu ba ba dole bane don yar uwarki ta dace mijinta ita kadai ne ke ma ki dace haka yar uwarki da take can gidan wani mai hali ba dole bace ke samu mai hali dukkan ba mu zama masu hali so kowa ya haƙuri da daidai da abin da ya bashi yanda kuma Allah ya ajiye ka haka ya san inda ya ajiye ka hakan kuma zai saka maka da irin ajiya da maka so muna duba cewa wacce ita mai mijinta na bata dubu kaza duk wata ta yi sayayya ni nawa bai bani tukila hali ne babu sannan kuma su mazajen da suke da halin suna kuntatawa yana da kyau su ma ya zamanto muna samun hanyoyi wannan malamai kenan za shigo muna nuna mu juna illan yin wannan abu kana da halin taimakawa ko hali da zaka ci da iyalinka so uku a rana ko kuma a ci da su abu mai kyau ka dinga ba su abin da bai taka ya karya ba tana tani ai aure ne inda gara ma za ka yi to shi ma karan kanshi wannan abu yana da illa wurin tauye rayuwanka in ma ka same shi da sauki a nan akwai kiyama gobe tunda Allah shi ya san abin da ya baka so duk irin wannan abu ne da ya kamata za mu ta jawo hankali a kai sannan kuma harka na hukunci hukuncin gada aka yi abu ne an tsirya su ne saboda a hukunta wanda ya saba mashi so dole ya zamanto mun sa hankali wurin gabatar da hukunci akan wanda ya taka doka so da yawa muna da dokoki da yawa amma saboda san zuciya ba mu amfani da wannan dokokin idan an so a shimfiɗa sai kuma kaga an taso da wani kuka da zai kaga samun yin hakan bai ba saboda ko gata da wanda daga cikin su ke da shi mun ga kes na wancan bai Allah ta kashe tattalin kwanakin ba har yanzu magana ana nan ana faman jan shi ba a samu an gabatar ba in ma hukunta yanke hukuncin ne za a sai kuma a ce a ƙara komawa kuma wani kotu na sama in an je kotu na sama za a kara cewa kuma kara kuma wani kotu na sama to so ko so da yawa ake ta faman jan wanga abu ya kai ta lalacewa yana nuna ma yan baya cewa ko kai ma kayi fa kana iya wucewa da shi bara za a yi komai tunda ai wani ya shi ma wuce haka so dole mu dinga kulle ido wanda duk ya taka dokan nan a duba mai doka ya ce a kan shi a gabatar da wannan doka a daidai tsari irin nasu in na addinin musulunci ne musulunci ya kawo tsari in kai haka da kai musulmi ne dole ka yi hakuri ka bi wa'annan dokoki in kuma dokoki ne na kasa baki daya kai dan Najeriya ne ga abin da kuma doka shi a kanka da kai dole kuma a gabatar maka da wannan ba inda ake zama babu babu doka ko alaira doka zai zai ke gabatar da mu daga karshe yanzu me za ka rufe musamman batun cewa sarakuna su shigo wurin kula da tarbiyya din nan kana ga ya kamata haka din to an ka duba yadda ita barista ta ce sarakuna suna da aikin yi sosai na gyara society don su ne suke kusa da mutane kuma su suka san illolinmu da yawa su gwamnati suna yi ne a shekaru sai ga wani gwamnati ya zo a shekaru shekara ɗaya biyu uku hudu ya gama sai wuce sai ga ko dokar da ma ya aji ba zai tsaya can ba amma sai ga sarki na nan shekara ashirin talatin kuma yana da abun ya san ko ina yana su dakata yana da su mai angwanni in sarki ya ce a kira kowane mai angwanni ko kuma kowane mai angwanni ya san gidan kowa sai ga su ne suka san matsaloli da yawa shi yasa muke kira ma eh, traditional institutions suna da aikin yi sosai su koma ga gwamnati wayansu abubuwan da gwamnati suka rike a hannu a dan suke musu su ma su fara hukunta wayansu abubuwa so da mu samu zaman lafiya sai gan ko kai sarki ne in kai gan wani abu sai gan batun kotun da muke samun matsaloli a cikin su sai gan ba su da karfi kuma karfin su ya kare wurin shi yasa muke kira ga traditional institutions su shigo su ga yadda za su kawo sauki a lamarin nan. Ah, barista bari mu ji kalamanki na karshe amma abin da nake so a nan shine yawanci matsalolin da suka faru a nan Niger na wayannan kes-kes da ke gaban hukuma yanzu babu maganan talauci a ciki idan kamar yadda bincike ya nuna a nan menene bayananki na karshe musamman ga mata kasancewar ke mace ce an ce ciwon ya mace na ya mace ne menene zaki gaya wa mata akan irin wayannan matsaloli wato adalci adalci sai allah an ce namiji ya kwatanta adalci tsakanin matan shi kuma mun musan ba su yi amma allah ya shirye mu gaba daya hmm, amma kuka san ba su yi gaba daya <laughs> babana hmm. an ce wake yana bata iri ko wake da yake bata gari yawwa hmm. allah misali wancan satin da ya wuce wani labari ya cika wuri a kano wani mutum yana zaune da matar shi shekaru goma sha tara 'ya'yansu shida suna zaune a two bedroom na kakan yaranta da ya haifi uban shekaru takwas da aurensu mijinta ya yi gina four bedroom suka koma nan yanzu zai auro yarinya 'yar senator ya, mai da ita matan nan da 'ya'yanta shida two bedroom ana gyara ma ita amarya da za ta zo ita kwal daya four bedroom ta je wurin uwan mijin da kukanta ta ce bakin ciki take yi saboda za a auro 'yar gata 'yar masu kuɗi fi sabilillahi adalci kenan ai ko makaho ya san wannan ba adalci bane ta yaya za su kwana a ɗaki biyu ga ita ga yara mata ga yara maza kuma ana sa ran miji in ya zo shi yana da ɗakin da za su keɓe da matan shi to ɗaki ɗaya ya tafi kenan ko yara ba su da hurumin shiga wannan ɗakin ɗayan ɗakin za a cakuɗa yara matan ne da mazan ai kaga baya yawwa To da fata wannan shirin zai zaburar da waɗanda lamarin ya shafa da kuma dukkan masu ruwa da tsaki da nufin ganin an shawo kan matsalar domin ci gaban iyali. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Mohammed Sa'idu Etu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare hakokin mata rafa a jihar Niger sai kuma wakilin namu Mustapha Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya. To madalla a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz ana kara ganin tabbacin yiwuwar tuhumar tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa bayan da jaridar Washington Post ta wallafa cewa an kafa kwamitin tantance laifi na musamman a birnin New York domin bincike harkokin kasuwancin Trump. An samu ƙarin gawarwakin waɗanda suka mutu a hatsarin kwale-kwalen da ya auku jiya Laraba a garin Wara da ke jihar Kebbi, Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyararsa gabas ta tsakiya da nufin karfafa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa a zirin Gaza. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai ba an jima da hantsi, da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin alheri grace abdu da ta na gabatarwa sai kuma bahira ne da ya ba da umarni kama injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc